يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته إيكا يهود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل التم ميكوة ميكومي wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin talata sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 446 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar ƙwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadu waɗanda Allah yake so muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da samun yardarsa ya azurta mu da kyakkyawan ambato a fadarsa mai daraja a kafin mu ci gaba akwai tambayoyi ina ganin za mu waiwayi guda ɗaya saboda yanayin lokaci mai tambaya yake cewa assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu rahmatullah malam barka da warhaka kai ma barka da mutum ne ya saki matarsa saki na ɗaya da na biyu to bayan ya sake ta saki na ɗaya bai dawo da ita ba har idda har ta gama idda bayan ta gama idda sai aka ƙara ɗaura musu aure da ta dawo gidan shi bayan wani lokaci kuma sai ya ƙara sakinta shin malam wannan sakin za a sake sabon lissafi ne ko za a tsora daga inda aka ta daga inda aka sa zai ka cewa na abin kirki amma dai kuma ya dan samu lada ga shi duk kun yi murmushi in namiji ne ko mace yanda aka kirgo sakin kai ka ce abin kirki ake ai ba abin so bane ba abin sha'awa bane amma dai a takaice idan mutum ya saki matarsa saki na ɗaya kamar yadda ka faɗa sai ya dawo da ita bayan wani lokaci sai aka samu akaci kuma aka ƙara saki sai bai dawo da ita ba har ta gama idda kaga dole sai an ɗaura aure ce to bayan ɗaura aure kuma sai mai aukuwa ta auku sai aka ƙara saki to shin za a sake sabon lare ne ko kuma na abin da yake nufi tunda an dawo da ita bayan aure yanzu da aure ta shigo to shin za a ce yanzu wannan shine sakin farko bayan aure kenan fresh za a fara lissafi ko kuwa za a ɗora daga na ɗaya da na biyu jama'a shi sakin nan ba abin so ba ne lalura ce ko in an samu akasi take yake sa a yi saki to idan aka samu hali na kasancewar an yi sakin farko ana so sakin farkon nan ya zama karatu ya zama darasin da kowa zai shiga taitayinsa kowa ya gyara ya nutsu domin abin ba wasa ba ne shari'a ce kuma aure zama ne na ibada to ana son kowa ya zama so serious kowa ya zama committed kowa ya zama ya mai da hankali yana ƙoƙarin kauce ma abin da ya faru ya sa aka yi sakin idan daga ɓangaren ke ne misali matar kenan idan daga bangaren ki ne misali a matsayin mata idan kuma namiji ne ya gaggawa saboda fushi nan da nan ya yi saki to an baka dama ka shiga taitayinka kaka ƙara maimaitawa to sai kasance an ƙara maimaitawa aka bari har idda aka gama idda sai aka zo aka tsaura sabon aure ai daura sabon auren nan yana ƙara nuna maka cewa ku shiga taitayinku ku ba yadda kuke so bane kawai to na dawo da ita shikenan a'a tunda aka wuce lokacin da Allah ya keɓance to dole ne sai an ƙara daura aure mun fahimta to an daura aure sai kuma aka ƙara saki to abin da yake daidai a nan a shari'a shine ai sakin farko da kai da ita ne sakin ya auku tsakaninku sau da haka yana nan a cikin lissafi saki na biyu da aka yanzu da aka dawo da ita har aka yi aure yana nan a tsakaninku akwai ma'ana ana lissafa shi saki na uku yanzu da aka yi shi kenan sai dai kai hakuri sai ta je ta ƙara auren wani kawai mun fahimta yana da kyau mu zama masu taka tsantsan akan abin da ya shafi saki mu daina saurin aukar da shi ko kuma aiwatar da shi wani lokaci tsakanin saki da rashinsa sai kaga haƙuri ne na ɗan mintoci na zuwa gobe zuwa jibi sai kaga an samu fahimta idan kuma aka yi sakin sai kaga an zo an yi tagumi kowa kuma ya shiga damuwa bayan abubuwa sun shafe sun dagule sai a zo ana ta neman ya za a yi a ɗan wai ba wata ‘yar fatawa ne ba wata Ba aka ake yi ba ‘yar fatawa ake nema domin a gyara babban aure ba shi aure babba ne ba wata ‘yar fatawar da kuma za ta za a jona abin nan Allah ya samu dace ka san haka wani lokaci masu tambaya su ce malam ina da wata ‘yar tambaya ina da wata ‘yar fatawa wallahi amma haka sai kai minti talatin kana masa bayani amma shi har yanzu ya ce to ina ga in ya tambayi uwar kenan to yana da kyau a daina mai da fatawa karama wata fatawar in aka ce maka ina da yar fatawa wallahi baka yi saka amsa ta ba sai ka je ka yi bincike amma shi a kamusin sa a dictionary sa ya ce mana kawai ka ce mai ya halatta ko bai halatta ba ta waya ma kawai shi babu wata abu babu wata matsala yar matsala yar fatawa yar tambaya kawai ina da tambaya Allah ya samu dace na'am akramukallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قليل فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير Ba mu ba muna tattauna a kan aya ta goma a cikin suratul المنافقون wacce a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da umarni tare da jan hankalin duk wanda Allah ya ba shi wata dama, amma a nan damar arziki, damar yin zakka, damar ciyarwa, amma kuma gamammiyar magana ce wacce ta shafi duk wani bawan Allah da Allah ya ba shi dama Allah subhanahu wata'ala ya faɗakar ya ja hankali duk wanda ya samu dama ya yi ƙoƙari ya amfani da ita kafin lokacin da zai waiwayi damar ya ga ta koma hagu kuma ba a taɓa dawowa da hagu ta koma dama to ka yi amfani da damar ka kafin yanayi ya canza daga cikin manya-manyan damammakin da ake samu idan aka yi sakaci suka kuɓuce, ake tagumi ake bakin ciki babu kamar damar bin Allah da manzansa sallallahu duk wanda ya sakaci damar da Allah ya bashi na yi masa biyayya na kusantar Allah na yin abin da ya kamata ya yi sakaci bai yi ba to ba yadda za a yi wannan damar ta zo ta ta zama damar da za a yi amfani da ita saboda an ba ka damar kai sakaci da ita ta wuce ina fata mun gani to Allah subhanahu wataala ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya al maut ku ciyar daga abinda muka azurta ku da shi na dukiya kafin mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sai ya dinga cizon yatsa yana nadama yana bakin ciki yana ina ma ina ma ya Allah da za a daga mun kafa a bani dama kamar an ce da shi to inda za a baka damar mai zaka sai ya ce fa asaddaqa a wata qira'a shadda fa atasaddaqa asalin maganar fa atasaddaq in yi sadaka amma me yasa yace fa asaddaqa fa asaddaqa aka cira ta'un din dalili ɗaya daga cin abubuwa kamar haka na farko fa asfaddaka ya fi fa aka faddaka nuna gaggawa da hanzarin aikatawa zan yi da ƙarfi na shi yasa kalmar take da ƙarfi sabanin fa aka saddaka fa asfaddaka ɗaya kenan fa'ata saddaka babu shadda a cikinta, shadda kuma in kaji ji an ambace ta a kalma harafi biyu ne ya fito amma a matsayin ɗaya ko to sai ya kasance biyun nan yana nuna takarar ai a tasaddaq wa a tasaddaq wa a tasaddaq ya Allah an bani damar ba sadaka ko zaka sau ɗaya zan yi ba zan ta maimaitawa zan ta maimaita domin in samu yardarka ina fata mun fahimta Fa a fa'asaddaqa wa a kun nina salihin sannan in kasance daga cikin mutanen kirki managartan bayi waɗanda suke bin umarnin Allah ashe ya san cewa rashin sadaka rashin zakka siffa ce daga cikin siffofin mutanen banza waɗanda suka saba mu umarnin Allah da irin wannan barin damar damar yin zakka da Allah ya ba mutum dama bai yi ba ko kuma kulawa da sallah bai kula da ita ba ko kuma yin wani aikin alkhairi mutum ya yi sakaci to irin waɗannan nadamomin su ne za su samu duk wanda ya zo kan gabar barin duniya ga ƙafa ɗaya a duniya ga ɗayar a lahira kuma ba zai sai ya dakatar da wannan tafiyar da zai yi ba irin wannan nadamar irin ta ce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt a nan sai aka ba da amsa kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila wannan ayar tana tabbatar da cewa ya eh, abin maganar da ya faɗa rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan ma taraktu a daidai irin wannan yanayin ne yanayin barin duniya me dalili saboda Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun barzahu kuma ita ce rayuwar da take tsakanin rayuwar duniya da lahira saboda rayuwa duka dai kala uku ce da rayuwar duniya da rayuwar barzahu rayuwar kabari kenan sai kuma ko kuma ka ce rayuwar da take bayan rayuwar duniya kafin rayuwar lahira kafin tashin kiyama saboda haka daga mutum ya mutu ya shiga rayuwar barzahu kenan ko ko a hauta ana cewa ya sheƙa barzahu to barzahu ɗin ai kalmar larabci ce rayuwar da take tsakanin rayuwa guda biyu to daga nan an shiga rayuwar barzahu har ran da aka hura ko busa ƙaho aka tayar da mamata da mutane da aljanu da kowa to an shiga rayuwa ta ƙarshe ita ce ta uku ita ce abin nan alhayatul akhira rayuwa ta lahira wacce ita kuma ba ta da ƙarshe to wannan lafazin da Allah ya ambata ya ce wa min wara'ihim bayan rayuwarsu bayan wannan abin da ya faru da shi na burin a dawo da shi ko a daga masa kafa ko a tsahirta masa to barzakun akwai rayuwan barzahu ila yau mai wa'asun har zuwa ranar da za a tayar da mu gaba ga wannan lafazin sai ya tabbatar da cewa bege da ƙaunar da yake yi na cewa a dawo da shi lokacin da ya yi arba da mala'ikun mutuwa ne yake shirin barin duniya to amma abin tambaya me yasa ya ce rabbir a dawo da ni bayan bai riga ya tafi ba tunda bai mutum ba amma yana cewa rabbir jihuni a dawo da ni ko kuma nan da Allah ya ce ah, wa an fi komin mara zaknakun min kabli an yace a hadakumul mautu fa ya kolo rabbi laula askartani kaga nan babu kura a wajen fahimta laula askartani a tsahirta min a daga min kafa amma can kuma rabbir ji'uni la'alliya ya a'malu salihan fi mata taraktu a dawo da ni me yasa aka yi amfani da wannan lafazin domin a tabbatar maka da cewa ai ya riga ya tafi shi ma ya sadakar ya mi kauya tafiyar ta riga ta tabbata an riga an shiga process na tafiyar yana ji yana gani ba zai iya tsayar da mutuwar da ta fuskanto shi ba ba zai iya tsara ma kanshi numfashi ba ba zai iya ba kanshi dama ba dama ba shi ya ba kanshi ba ballanta na ya zama yana da nayi ba to amma akwai inda yan wuce ko waɗanda suka bijire mu umarnin Allah za su nemi a dawo da su wannan tabbas dawowa gidan duniya ne za su yi begen su samu haka walau tara idh wuqifu nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min almuminin muminin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walau tara, idu wuke tuwa alannar, ina ma da ka ga abin da zai faru. Da ka gani da ka ga lokacin da za ka ji suna faɗan waɗannan maganganu, lokacin da suka yi arba da jahannama, aka tsayar da su a kan a gabar jahannama suna ganinta. za su auka za a tura su cikinta sai su ce ya laita na nurad ina ma da za a mayar da su duniya wala nukazziba bi ayati rabbina sai su ce inda za a dawo da su ba za mu taba ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna al mu'minin ai da mun kasance cikin mumini shine wa akuna ko wa akun minas salihin Allah ya ce bal lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la adu liman huwa an wa innahum lakadibun a ilimin Allah Allah ya san cewa da za a ba su damar su dawo gidan duniya da fa za su ƙara mai liƙe kafa ne su ke. kuma wallahi da sai sun ƙara maimaita abinda ya kai su jahannama akwai wani burin da waɗanda suka bijire mu umarnin Allah za su yi a wani episode din ko a wani yanayin ba wannan ba lokacin da sun riga sun samu kansa a jahannama ko a wuta Allah ya ce wahum yasariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal sai a ba su ansa awalam nu'ammilkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lil-zalimin min nasir suna kururuwa suna ihu a cikin jahannama a wuta sai su rika cewa rabbana akhrijna na'mal salihan sai su amfani da rabbana mai tausayinmu ubangijinmu mai jin kai mai karanci a fitar da su su ce ya Allah a fitar da mu na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal anan ba za su ce a fitar da su a dawo da su duniya ba saboda babu lokacin yin bayani mai tsawo so suna neman shorter statement ne statement ɗin da ya fi gajarta a fito da su kawai a tsayar da azaban na amal salihan gairar da zai kunna na amal za mu aikata aiki na ƙwari aka san wanda muka kasance muna aikatawa Allah sai ya ce awalam nu'ammirkum ma ya yatadakkaru fihi man tadakkara wai ba ku ne kuka kai shekara arba'in a duniya ba ba kai ne ka kai hamsin ba ba kai ne ka kai sittin ba ba kai ne har ka kai saba'in ba duk wannan lokacin bai isa kai ɗauki izina kai darasi ka ɗauki darasi kai karatun sana suka koma ga Allah ba waje aku mun ga mai gargaɗi ya zo muku ka ji tafsiri ka halarci majalisi ka ji fatawa akan ƙarya akan ha'inci kan annamimanci kan zina kan kaza kan duka duk mutum ya ji amma ya dinga cewa sai gobe sai jibi sai gata ga shi gatar ta ƙare sai mutum ya gan shi a cikin wani mummunan hali duka waɗannan ayoyin jama'a da wannan da ta rabbir da da halli amalu salihan da ya laita na nurar duwala nuka ziba bi ayatina da wahiyar tsari'una fiha dukansu suna nuna mana muhimmanci amfani da damar da Allah ya baka kuma damar nan ita ce wacce kake da ita yanzu yanzu yanzu din nan an jima bayan magarba ba dama bace dun ba dan laifi ba bayan isha ba dama bace ila ta zama hagu gobe ba dama bace yanzu ne kake da damar tsakaninka da Allah ka canza a yanzu da nake maganar nan ni in canza kai ke mai sauraro kowa daga cikinmu ya canza kowa ya san abin da yake tsakanin shi da Allah wanda yake ba daidai ba ka canza ka nemi gafarar Allah idan mutum ya yi sakaci bai yi amfani da damar ba to ko shakka ba waɗannan ayoyin guda hudu da ji an faɗa tabbas wani fajiya ya faɗe su ya yi burin haka wani yau ya yi burin ina ma da yana da dama to kai kana da damar kar kai ce wa an ce komin ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut akwai wata fa'ida mai matukar muhimmanci wacce take da alaka da ayar da ta gabata amma idan ka hada ta da wa an ce jiya ne yana jin muna tarawih kwatsam sai na tuno da ayar sai Allah ya bani fa'ida wa anfiqu eh, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah idan ka hada ta da wa to kalmomin ko jumlolin guda biyu suna ba da wata fa'idar da take da alaƙa da neman halas da ciyar da dukiya ta halas la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah a wannan ma'anar a wannan fa'idar an zikirillah sai koma an tazakkurillah kada ku yadda san dukiya da san burge ƴaƴa da san faranta musu da san a bar musu wani abu a duniya kada ya ruɗan daku har ku nemi dukiya ta hanyar da bata halatta ba har ku manta da abin da yake Allah ya ja layi ya ce karka nemi kuɗi ta wannan hanya kaga nema ta hanyar halas kenan wa ku wa ba'an Allah ka ya ce ku ciyar ku ciyar akan me abinda kuka ga dama a'a akan da Allah yake so ya da shi sai ayoyin guda biyu ayar farko ta ba ta fa'idar neman dukiya ta hanyar halas aya ta biyu kuma ta fa'idantar da kai fa'ida mai muhimmanci kashe dukiyarta ta hanyar halas a kan abin da Allah yake so ya da shi ba za ka gane muhimmancin fa'idan nan ba har sai in ga wani ya zo ya ce maka to ai yanzu ina ciyar da dukiyata ina yin zakka ina yin kaza amma dukiyan nan fa ba ta halal ba ce amfani ba a ci jarabawar latulikum amwalukum ba din daga cikin sirrorin saka ambatan 'ya'ya wani tsabar san 'ya'yan ne zai sa ya nemi dukiyar da ba ta halas ba domin ya faranta musu to ka nemi dukiyar ta halas sannan ka ciyar da ita ta hanya mai kyau kenan. ka shiga cikin da'irar waɗanda suka amsa kirar amanu bi haqq suka yi imani da Allah imani da gaskiya a ina jin wannan fa'idar ta kai a rike ta zuwa gida ko mm. to a rike ta hannu biyu saka da alkhairi amin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min mara razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al wasu daga cikin malamai lokacin da suka yi ta juya wannan ayar sai suka ce akwai wata fa'ida da take da alaƙa da ciyarwa a nan amma ba ciyarwa ta dukiya ba suka ce aikin bakin ilimi ciyar da ilimi shi ma wani nau'i ne na ciyarwa saboda haka wannan ayar tana magana akan ciyar da dukiya ne amma ba a ƙarƙashinta akwai magana a kan ciyar da ilimi shi ma wannan nau'i ne na insafi ibnu qayyim rahimahullah lokacin da yake magana a kan nau'o'in ciyarwa sai ya ce ciyar da ilimi ma nau'i ne na infaki a cikin mutane akwai marowaci ta ɓangaren ciyar da dukiya kamar yadda akwai marowaci ta ɓangaren ciyar da ilimi har ya ƙara da bayani cewa baka ga mai fatawa in ya zo zai yi fatawa me ya sunan shi sunan shi sa'in ya tambaya inda yi su'al shi kuma mai tambaya ta ɓangaren abinda za a bashi na tsaba shi ma me sunan shi sa'il fa'ammal sa'ila falakan ha ko kaga asa'il kenan wanda yake neman a taimake shi saboda haka mai neman taimako ta bangaren fatawa sunan shi sa'il mai neman taimako ta bangaren abin rayuwa shi ma sunan shi sa'il saboda haka al-infaq nan zai iya ɗaukan? al-infaq umuman in kaji an an ce ciyarwa kar kai mamaki idan kaji an shigar da ciyar da ilimi amma tabbas da ciyarwar ilimi da ciyarwar dukiya duka fa ba ba sa daraja a wajen Allah sai an nemi yardar Allah hmm. saboda haka idan mutum ya ciyar da dukiyarsa gaba daya ya zama bai da kokabo wallahi idan bai nemi yardar Allah da ciyar wannan ba Allah ba zai taba karba ba idan dukiyar an samu ta ta babakere da handama da yin abin da bai kamata ba sai aka zo aka ciyar da ita akan abin da ya kamata Allah ba zai karba ba inna Allah ta'ala tayyibun la yakunu illa tayyiban ba zai karba ba inda zaka gane hikimar shari'a idan da a ce idan mutum ya saci biro idan ya yi sadaka da biro, Allah zai karba to ana encouraging a rika sata kenan sai mutum ya yi sata kuma ya je abin da Allah yake so kuma a bashi lada bayan kuma ya yi sata sai zama ana karfafa mutane su yi sata ce na a'a sai a ce me ya kamata karkai sata karkai sadaka shi nan karkai sata karka gina masallacin ya kasance masallacin an gina shi ne da dukiyar haram a karka gina masallacin karkai sata Allah gobe ba zai ce mata ya wane me yasa baka gina mun masallaci ba banda hali Allah ba zai tambaye ka ba amma da zarar ta gina ko masallaci ne sai an tambaye ka daga wace dukiya ka gina masallacin kasancewar ta gina masallaci ba dama ba ce a ce ai ya gina masallaci ya sha ina ita wannan dukiyar da ka gina masallaci daga ina ka samo ta ita wannan dukiyar da kai sanya ake abincin buɗe baki daga ina ka samo ta sai an yi lissafi kamar yadda da hikima ne yake cewa wai wata mazinaciya ce ta zo tana zina tana tara kuɗi kuma tana sadaka sai aka ce a laikil wai la ta wa ta tasaddaki karki zina karki sadaka shi nan mun fahimta ciyarwa da kaza ba uzuri bane na idan asalin dukiyar an samu ta hanyar da bata kamata ba ina fata mun gane saboda haka ko mai hikima wakan hausa kudi a ne yake ta a neme su ta hanyar halas kuma a ciyar da su ta hanyar halas a kudi a kashe su ta hanyar mai kyau eh to a neme su ta hanyar mai kyau kuma a kashe su ta hanyar mai kyau saboda haka a nemi yardar Allah sai Allah ya karba komin kankantar abin da ta ciyar din kuma abin da ta ciyar na halal baya kankanta idan ka nemi yardar Allah da shi Allah ya samu da shi amin mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut Allah ya dingina azurtawa zuwa gare shi bayanin mu na jiya ko shekaran jiya wanda wannan lafazin idan ka ji cewa mahalicin sammai da kasai yana cewa min mara zarnaku shi yake cewa wa inna Allah wa khairur raziqi shi ne yake cewa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin shi ne yake cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadri ma'lum shi ne yake cewa ma indakum yanfado ma inda Allahi ka. to duk tana da waɗannan gusharorin, har yanzu kana tunanin wane bai maka ba wane bai min ba kaza duk ka manta da su ka koma ka zube a wajen mai bayarwa shi yayi maka jiya shi yayi maka yau kuma gobe da jibi shi zai maka shi ya sa daga cikin lafizan da ake addu'a da su ya khairar raziki na rizukuni hmm. ya khairar raziki na rizukuni ya Allah kai ne ka ba mu labarin cewa daga cikin siffofinka da sunayenka kai mai azurtawa ne ya Allah na yi imani na bi kauya Allah nima a san mun a kan fito min daga taskarka wata ba ta karewa ya khairar raziki na rizukuni ya mafi alkhairin masu azurtawa kai ne mai azurtawa ka azurtawa wannan lafazin yana da kyau ina ma a cikin irin wannan wata mai albarka ka rika yawan maimaita wannan lafazin ya khairar raziki na sukni kuma idan karshen wata ya zo abinda ka samu ka dan bani 5% ah, wa an ki kome ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut idan muka lura zamu ga cewa jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakanin arzikinmu wani kamar yadda larabawa suke cewa wani an ba shi da cokali wani da tebur wani peacock aka kawo masa wani trailer a'a wani kuma tekun ne aka nutsar da shi a ciki aka ce shayar da kake so fa unasun suna samadan wa unasun qulubuhum fil ma'i kaga wani gashi yana daukan tsumma jikakke yana tsotsa din ya dan samu damshi dan shi yana sha arzikinsa ke wani kuma mai hikima ya ce makogaran ne yake cikin teku shi kuma arzikin ne yake nema ya lissar da shi sai abu yake kira saboda arziki ya mata yawa mun bayyanta me ya gani ne ce hikima bawan Allah cewa. na farko ka yarda da abin da Allah ya rubuta maka sai ka huta abin da kuma Allah ya rubuta maka din nan babbar taska ce arziki ne mai yawa ko da ka shagaltu da auna cewa wani da wani sun fika na ɗaya ke na biyu abin da ka samun nan idan ka raina to inda gaske ne kai kake ba kanka ko kuma wani ne zai taimake ka to a zo a tare a cinta dakar ai maka mana ba za iya ba الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء haba Allah ya gama bayani Allah ya ce shi ne ya fifita sashin ku a kan sashi idan kana da ja idan baka yarda ba famallabi na fudilu bi raddi rizqihim alama malakat aymanuhum wanda yake da miliyan 100 ko miliyan 10 bai isa ya kalli wani ya ce tsoton ku talauci ya dame ka bari mai maka arziki ba wallahi bai isa ba shi ma shi mai arzikin da yake gani yana da wani abu idan yau da zai ga dama ya ce to na yanke shawara ni shi ke ya ce bai so ya zama mai arziki bai so ya tsara shi ma bai isa ba wallahi sai ta taru hmm. idan kullum sun an ba shi sai ya kashe kullum sai sun tsara zuwa din a nuna maka ba kai kake ba kanka ba sai Allah ya ce fahun fihi sawa da marashi da mai shi su shi marashin nan ya ganshi bai da shi ne ba yadda ya iya mai shi shi ma ya ganshi mai shi ne shi ma bai isa ya talauta kanshi ba hmm. ka ji ana cewa a'a bai yi tattali ba ne ya yi sakaci ne duka a'a wannan a ma'auninku ne na rayuwa dama ba a yi za su taru ba ne ba za su taru ba na'am a samu a kashe bai hana arziki sam sai Allah ya ce fahim fihi sawa duk gidansa ta. abu na uku me hikima ta aiwa mai arziki ko kuma wani yana da shi wanda bai da shi shi ma mai arziki ne wani yana da shi wani bai da shi shi kan shi mai shin wallahi ba zai ji daɗin cin abin da yake cin ba idan baya idan bai san marasa shi ba ai shi shi ɗin yana da daɗi ne idan ka san marasa shi mun fahimta? Hmm. shi yasa masu hikima suke cewa laulal fakuru ma'un falzina ba din talauci ba bayan da za a san arziki bayan da za a san dukiya yanzu wanda bai taɓa sanin meye baki ba ya za in ya ga ya gane fari ne ai fari ana gane fari ne saboda an san baki an san baki zafi ana gane zafi ne saboda an san sanyi da ni'ima hmm. mun fahimta to daga cikin hikimomin Allah jama'a wacce fa'ida ce da muke samu daga mai mara zatanakun hikimar Allah wanda bai da shi shi ma fasarki ne a wani wajen shi ma mai shi ne ta ɓangaren an sanya ma mai shi ɗin ya buƙaci hidimarsa idan mai shi zai zama ba wanda zai masa hidima wallahi dukiyar ba za ta yi masa amfani ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya malamai masana balagan larabci da suka zo wannan ayar suka ce warafa na ba rahun fauka ba zai mun fifita sashensu a kan sashi suka ce wai wani sashi ne aka fifita a kan ɗayan sashen shin sashin mai dukiya aka fifita a kan sashin marashi ko ko sashin marashi aka fifita a kan sashin mai shi ɗaya ke aka tambaya mai zaka ce mai dukiya aka fifita a malam ya ce mai dukiya aka bibita dukansu ne aka bibita a kan kowane tashi saboda mai liyattafi da ba'azuhun ba'ban yau mai mota da ya tuka mota ya taho kan hanya bakanike yana gefen titi yana kallon mota mai numfashi yana allah ya bani allah ni maka bani yanzu an fifita mai mota akan bakanike lokacin da mai mota ya wuce sai motar ta sasashin ta samu matsala yanzu an fifita bakanike a kan mai motar mutar shi yanzu ba ta da amfani gare shi in ba don taimakon bakanike ba sau da haka yanzu a yi sarki nike lokacin da abinda ake tarawa a gidan wanka yadda ake faɗa ba na so in faɗi sunan shi ba na iya faɗa ya taru waye zai taimake ka wajen kwashewa to yanzu inda babu masu kwashewa gaba ɗaya ba ya za a yi gidan ka zai shigo shi suna da rana so ashe kowane sashe a cikinmu yana buƙatar kowane sashe to me yasa za ka girman kai me yasa za ka daga kafaɗa me yasa za ka hura hanci bayan da abin da kake da shi baka isa kai makanka hidima ba sai kana da kuɗi kana da AC kana da abin da in AC ya lalace ya zafi kai kake hawa ka gyara ko da ka nemo wanda zai gyara jan ɗinka sai eh, kana da jan sauran mutane ba su da shi in ya lalace ba kai kake shiga ka gyara ba sai ka nemo mai gyara saboda haka abinda Allah subhanahu wata'ala yake ya yi azurta ka da shi ka gode masa ni'ima ce babba a daidai lokacin da wani yake bukatar ta kuma tabbas akwai ni'imar da kake ta a daidai wannan lokacin wani bai da ita amma dai babban karatu na hudu na ƙarshe a nan shi ne ka yadda cewa Allah ne mai rabawa Allah ne mai bayarwa ya ba wani adadi kaza ya ba wani adadi kaza ka yadda na nufa samna nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fin hayatid duniya fa'ida ta gaba ita ce wannan ayar ta fito mana da saƙo a bayyane saƙon da ke tabbatar da cewa ashe idan mutum ya bar duniya tabbas ayyukansa ana datse su ne idan da ba a datsa ayyukansa ayyukan bayi da shi wannan bawan allon ba zai burin a ɗan ɗaga mai ƙafa ya sauri ya yi abin da zai ba saboda shi ma ya gano datsewar aikinsa shi yasa ya hurin a bashi dama kaga wannan yana daidai da hadisin manzon masu sallama idan ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya bar duniya aikin sa gaba ɗaya ya kare sai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku akwai waɗanda Allah yake taimakon su su hada hukun gaba ɗaya akwai wanda zai samu ɗaya akwai wanda zai samu biyu akwai wanda zai zama ba haka aiki na farko shine sadaqatin jahiliya mutum ya bar duniya yana ya bar wani wakafi ya bar wani indomin wani wani aikin alkhairi da zai ci gaba da yaduwa ko zai ci gaba da wanzuwa masallaci ne a rijiya makaranta titi kuma menene da wanda mutum ya taimaki al'umma da shi a wayin da ne ta bidi mutum ya bar duniya ya kasance ya baza ilimi ya ilmantar ya sanar da bayan Allah addini to sai ya kasance ya bar duniya amma zai ci gaba da cin gajiyar ilimin da ya ilmantar da mutane bayan barinsa duniya awwaladin awwaladin salihin ya da'u lahu ko mutum ya kasance ya bar duniya ya bar wani ɗan amma na farai wanda zai rika tunowa da shi yana masa addu'a dare da rana duk lokacin da na ya yi mahaifin addu'a to addu'ar tana isa zuwa ga mahaifinsa wannan gabar jama'a tana nuna mana muhimmancin mutum ya yi sauri ya shuka alkhairi kafin dama ta kubuce masa dukiyar da wannan bawan allah zai yi burin ina ma da za a ba shi dama ya ciyar da ita ai ba gida ne zai gina ya shiga ba ai ba riga zai sa ba ba mota zai shiga ba ashe duka waɗannan ba su ne arzikin da kake bukata ba in ka da mun fahimta saboda bai ce ya Allah ina ma da za a bani dama in sauri in gina gida ba ya Allah a bani dama in a tsayar ta min in mallaki rigunan sawa ba in sauri in yi aure ya Allah a bani dama in sauri in je ƙasa kaza duka ba ashe duka waɗannan gorace-gorace ne na duniya waɗanda ba su da tasiri a tafiyar ka ta komawa ga Allah to idan haka ne karka kuskura ka bar wata dama da Allah ya baka wacce za ka iya shuka alkhairi kuma kai sakaci baka shuka ba karkai tunanin cewa za ka bar duniya wai ga su wane da wane muhammadu da ahmadu da allah da ƴaƴanka ne wai za su yi maka kai makanka kai makanka mutane nawa ne ka gani a sun bar duniya mai wuce kwana biyu uku hudu ana rikici akan gadon su kowa a cikin mai zaka tambaye shi ina ya gani ni dai na gani ban san adadi ba kwana uku da rasuwar mutum ana da zuci kan gadonsa kwana biyu uku an fara daga kadarorinsa ana siyarwa kwana biyu uku hudu ana rikici wannan nawa ne wannan nawa ne da ana yi babu mamaki kadarar da ake rikici a kanta bayan mutum ya bar duniya bai same ta ta hanyar halas ba ana rikici a kanta ba za a nemi yardar Allah da ita ba sannan kuma dama asali ta haram ya hanyar haram ya same ta yayi lissafi ya fada ya ai masa hisabi akan abin da yi sannan kuma a the same time ga kuma ya bar baya da kowa ina fata mun fahimta to kaga ashe wannan yake nuna maka cewa tarkai makanka ruwa bawan Allah yi kokari kai sauri kai amfani da damar da Allah ya baka ina jin na taba ba mu labarin wani bawan Allah a kasar Saudiya da ya rasu bai da ɗaya kuma Allah ya sa rayuwarsa ta yi tsawo har ajali ya zo mata dai da mata irin wanda matarsa ta rasu sai ya fifita ya ci gaba da rayuwa haka ya riga ya girma bayan shekaru ajali ya zo ya bar ƙauyensu da daɗewa bai san irin an yanke zumunci ɗin ba wata alaƙa da wasu waɗanda yake da alaƙa da su ta alaƙar jini me ya faru sai bayan ajali ya zo masa ya rasu to ya bar dukiya dukiyarsa da aka lissafa in ban manta ba kamar ka ce riyal miliyan biyar riyal miliyan biyar a najeriya misali kamar ka ce biliyan biyu da rashi kaga yana da ɗan tsaba a hannu ko a tajiri biliyan biyu da rashi aka ta binciken ina magadansa can ba yadda za a yi wani ya hau wata dukiya inda an riga an kai gaban alkali sai an samu aka ci aka dinga bincike aka dinga bincike sai aka gano yana da wasu 'yan uwa na jini amma al'abadu na nesa su hudu sai aka nemo su Allah ya sa aka same su da suka zo aka kai su gaban alƙali aka ce to akwai wani kisan tana da tsawo ina ta ta mana akwai wani dan wani Allah ya karɓi rayuwarsa har da ake musu wannan bayanin ba su san zai waya clueless ba su san me za su faɗa ba ba su san maganar dukiya ba har yanzu alƙali ya gama bayani sai ya ce to Allah ya masa rasuwa ya bar kuɗi kaza kuma mun yi bincike zai da wasu magada kowa ya ba mu takaddar national id ɗinsa takaddar ɗan ƙasa za a rubuta masa bayanin abin da yake nasibinsa ko rabansa na gado ka gama alƙali yana zaune yana kallon su aka gama lissafi aka gama kowa ya ɗauki takardunsa da aka rubuta masa komai wanda in cek ne an rubuta komai in motoci ne in ma komai an gama lissafi sun kama hanya za su fita sai alkali ya ce don allah ina neman alfarma ku dawo suka dawo suka zauna la'alla shi ma bai yi tunani ba sai da ya ga za shi fita sai yake cewa wa bawon Allah nan da ya rasu bai da ɗan da zai masa wani wata addu'a bai da kaza bai da kaza ba wasu magadan shi sai ina ba da shawarar kowa a cikinku ya ba da riyal hamsin, miliyan ɗaya kenan a gina masa masallaci wallahi ba na mantawa ana ba mu labari mutum na farko da ya fara magana kun san mai ce sai ya ce ni ba zan ba da kuɗi na ba wannan lafazin ko kullum na tuna yana so kuɗi na har ya fara ka ila ila Wuce kutilal insanu ma akfar ni ba zan ba da kuɗi na ba bai kubuta daga kotun da aka ba shi kudin ba ni ba zan ba da kudi na ba ina wanda yake tara ma yaransa kudi dukiya yake abin nan wai yana jira in za su yi mai za su yi mai ka ma kanka to kun san mutum na biyu me ya ce to ai gara mai kudi na din shi mutum na biyu shi kuma sai ya ce kamar da hausa ka ce Allah ya taimaki alƙali ya ce mutumin da daimakan shi ga yana raye ba to ni kuma ba zan cire kuɗi na ba ni ma ba masa mana shi ya tsara shi mana ya tsara wannan kuɗin bai yi masallaci ba sai ni yanzu da na ga dan mai masallaci a abin da wannan lokacin ina jin wannan karatu ne ga duk wani wanda yake da hali ko mun kankantarsa kana jinkirtawa kana a wallahi ka yi makanka da zarar mutum ya bar duniya duka wannan abin da ka mallakan fa ba naka ba nakan shi ne wanda ka tafi da shi ka tura yana jiranka liman ya ayyuhal magruru tahwi min alwafri almuwaffari wal asasi فتمضي غير محمود فريدا ويخلو بعل إرثك بالتراث ويخذلك الوصي بلا وفاء ولا إصلاح أمر ذي اتياس حسين يتي بن علي بن العزيز yace kai wai wanda ya rubu da duniya yana ta kokarin in mallaki gida a kaza in mallaki gida kaza kaza kana ta tare gidaje kana ta mallaka ai kaga dai ko da na bar duniya yara kaza bakwai nake da shi kowa ya samu kaza kana ta wannan lissafi da kayan alatin duniya ya ce satan mahmudin faridan ka sani wallahi zaka bar duniya ba a yaba maka ba duk abin da ka tara wani sai ya zo an manta da kai sai dai a ta dabdala ana kamawa da dukiyar da ta bari wa yaqnu in suka bi tuhafi yace kuma ka bar wata mata faqi'ul lawluha tasurru tsoron tana ba mutane sha'awa kawai wani zai zo ya aure ta kuma in ya ga dama ko suka yanke shawara to ai nan din wannan gidan ka zo ka tare a nan gidan gidan da ka bari ɗaya daga cikin gidajen ta za ta zaɓa wanda ya fi ban sha'awa ta ce to sabon mijinta su tare a nan saboda ya faɗo a gadon ta ba wanda ya ce mata dan ne wa yakhdhu fil wasiyyu bila wafa'in duk wanda ka ba da wasiya ka ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza bayan na mutu sai sun ga dama za su me ya gatan da za ka yi makanka kai kai makanka yanzu ka aiwatar ke sa in mutum ya gama fahimta ba cewa wai in na mutu a yi kaza yi yanzu kawai ai ka mutu ba ka da rai mai ya rage mun fahimta tun yanzu kana da rai wanda ka mallaka ma wata fara more ma abin kowa ya san cewa na ta amma in ka duba irin ah, himma da gasa da competition da muke yi na a tara a tara in ka taka burki ka tambayi kanka a minti ɗaya to wai ina zan je me zan yi me zan yi da shi wallahi sai ka ga ka raina kanka sai ka ji har kunyar Allah take ji amman a mallaki gidajen da ba a shige su ba suna nan azube ba a juna su maballanta na amfana ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba to wannan ba wai in an same su ta hanya mai kyau ke to ina ga kuma ba ta haka aka samu ba sannan kuma an zo an zubar da su amma idan ta shuka ne. ka tarbiyyantar da 'ya'yanka ka yi mutum ka kasai hannayen jari na lahira to sai ka koma ga Allah kana murmushi cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba za ka shiga cikin waɗannan masu cewa rabbi laula sartani ila ajalin qarib ah, fa'ida ta gaba ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka azarta su da shi abinda Allah ya azarta ka da shi kana ci kana amfana ashe ci daga abinda Allah ya azarta ka ka amfana da shi ba laifi ba wata rana manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ya aiki Abu Ubaida Amir bin Al-Jarrah zuwa Bahrain ya je ya karbo haraji da ya dawo sabon manzara masu salama suka ji cewa ai abu ubaida ya dawo aka taru ana jiran manzara masu salama ya yi bayanin yadda za a raba hannun su salam bai ce komi ba har ya sallama sallah da ya sallame ya fita sai sabai aka ɗan zazzaga ana gaisawa da hannun su salama. sai annabi ya gane ne body language ɗinsu yake ba sai yake cewa Allah Allah kun ji bayanin cewa labari ya ishe muku cewa abu da ya zo daga bahrain su kuma masu ba da gaskiya ba mana kusa yi suka ce ya rasulullah eh da gaskiya ne me zai ba faru karshen labari sai gobe Allah ya kai mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuh